This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 25 ga watan Maris na shekarar 2024. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa hukumar aikin alhazan Najeriya ta ce za ta rufe karɓar kuɗin aikin hajjin bana a ranar Juma'a mai zuwa. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni da kuma karatun Alkur'ani mai girma. amma kafin nan sai a gyara zama a sauran labaran duniya kashi. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakatare janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau Litinin cewa akwai buƙatar gaggawa ta tsagaita wuta domin ayyukan jin kai a Gaza inda Falasɗinawa ke fama da yunwa. da yake magana a yayin wata ziyara da ya kai jordan guterres ya ce majalisar ɗinkin duniya za ta ci gaba da matsa lamba don ganin an samar da ƙarin hanyoyin kai agajin jan kai ya kuma yi kira ga isra'ila da kada ta sanya wani takunkumi Ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun koka a kan rashin samun damar kai agaji ga Falasɗina farar hula, inda suka ce jami'an Isra'ila masu sa ido na hana a shiga da wasu kayayyaki. Isra'ila kuma na riƙe ayarin motocin kayan agajin sannan ga rashin hanyar shiga cikin Gaza, saboda faɗan da ake ci gaba da gwabzawa. Jami'an Ukraine sun ce Rasha ta yi amfani da makami mai linzami na ballistic wajen kai hari a birnin Kiev a yau Litinin. wanda ya jakata akalla mutane biyar rundunar sojan saman ukraine ta ce ta lalata dukkan makamai masu linzamin da aka harba da kuma takwas daga cikin jiragen sama marasa matuki tara da rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare cikin dare a birnin mikolaif da odessa magajin garin kiev vitali klitschko ya ce tarkacen makaman masu linzami da suka faɗo sun lalata wani gini tare da lalata tagogi a gine-ginen da ke kusa jakadiya amurka a ukraine bridget brink ta ba da rahoton jan fashe-fashe masu karfi a babban birnin ukraine to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Gwamnatin Faransa ta tsaurara matakan tsaro a matakin kola a jiya Lahadi bayan mummunan harin da aka kai a wani wurin kallon raye-raye da kaɗe-kaɗe a Rasha. Harin da kungiyar IS ta ɗauki alhakin kai shi. Prime Minister Faransa Gabriel Attal shine ya sanar da matakin a wani sako da ya wallafa a shafinsa na X wato Twitter yana mai cewa hukumomi suna nazarin ikirarin da kungiyar IS ta yi na kai harin na Moscow da kuma barazanar da kasar ke fuskanta. Sanarwar dai na zuwa ne bayan da shugaba Emmanuel Macron ya yi wani taron tsaro na gaggawa sakamakon harin da aka kai ranar Juma'a a wata unguwa da ke birnin Moscow. wanda ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da 130. Faransa ta sha fuskantar munanan har haren kungiyar IS ciki har da kisan kiyashin da aka yi a gidan sinima da Bataclan a shekarar 2015 inda 'yan ta'adda suka buɗe wuta kan masu zuwa kallon wasan suka kuma yi garkuwa da mutane tsawon sa'o'i. Sojojin Faransa sun kuma fafata da mayakan IS a gabas da tsakiya da nahiyar Afirka. Ƙasar Malawi da ke kudancin nahiyar Afirka ta ayyana dokar ta ɓaci sakamakon bala'in fari a gundumomi 23 cikin 29 na ƙasar. Kuma shugaban ƙasar ya ce suna da buƙatar gaggawa ta dala miliyan 200 don agajin jin ƙai. Ƙasa da wata ɗaya bayan da makwabciyarta Zambiya ita ma ta nemi agajin. malawi ita ce kasa ta baya-baya a yankin da ta fuskanci kalubalen samar da abinci saboda mummunan farin da ake dangantawa da yanayin el nino da ɗumamar ruwan tekun wato na ɗumamar ruwan tekun pacific ita ma ƙasa ta uku wato zimbabwe ta ga raguwar amfanin gonarta sosai kuma tana tunanin bin sahun malawi tana mai jaddada damuwar da hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta wfp ta nuna a ƙarshen shekarar da ta gabata kan cewa kasashe da yawa a kudancin afirka na gab da fadawa matsalar yunwa saboda tasirin yanayin el nino Hukumar WFP ta ce dama kusan mutane miliyan hamsin a kudanci da sassan tsakiyar Afirka na fuskantar matsalar karancin abinci tun ma kafin farin mafi muni da aka gani cikin shekaru da yawa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Bisa yadda canjin dala ke hawa da sauka, hukumar alhazan Najeriya ta ce duk wanda zai biya kujera yanzu zai bada daga naira miliyan 8,254,664 a arewa. sai naira miliyan hudu a kudu. Hakanan hukumar za ta rufe karɓar kuɗin ranar Alhamis 28 ga wannan wata na Maris. Ga rahoton da wakilin Nasiru adamel Hikaya ya aiko mana. hukumar alazan ta ce wannan bai shafi mutum dubu hamsin da suka riga suka biya kuɗin kujerar naira miliyan hudu da dubu ɗari tara kafin wannan ƙari amma su ma duk da samun tallafin gwamnati za su ci kato naira miliyan ɗaya da dubu ɗari tara Fatima Sanda Usara ce mataimakiyar daraktan labaru ta hukumar. Mutane dubu hamsin da suka riga suka biya su an ba su nan da zuwa Alhamis su cika kuɗin miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da 'yan kai kafin sha biyu raminti ɗaya na ranar Alhamis. Kowai cika kuɗinsa wanda yake da niyan zuwa aikin hajji domin zuwa juma'a da za a rufe ba za a sake karɓar kuɗin kowa ba. amma hajiya fatima sanarwar na ga kun saka har yanzu kofa a buɗe take ga wanda zai biya gaba ɗaya lokaci ɗaya ai. eh wata kuma shi yanzu ne ma zai biya kuɗin aikin hajjin to an ba shi shi ma zuwa wannan alhamis ɗin ya biya miliyan takwas shi ma da 'yan kai kamar yadda aka sanar a cikin wannan sanarwa ɗin. so idan mutum ma yanzu ne Allah ya kaddara mai to shi ma yana da wannan filin ta buɗe mai shi ma ya je biya wa'annan kuɗaɗen. wannan da ya nuna haji ya zama yadda aka san shi ake mara kirari da haji kiran Allah. duk iya kokarin da na kwanta yi da kuma gwamnatin tarayya ta yi abin ya ci tura. a nan hukumar ta ce duk wanda ke son amsar kuɗinsa zai iya rubuta wa hukumarsa ta jihar su don a biya shi Majalisar Koli ta Shari'ar Musulunci a Najeriya ta buƙaci gwamnatin tarayya da gwamnoni su tallafa wajen yi wa maniyyata cikatan kuɗin. Malam Nafi'u Baba Ahmad shine babban sakataren majalisar. Dole akwai barazanan kuma muna kira ga gwamnati lallai lallai su yi kokarin da jihohi da gwamnatin tarayya su duba wannan al'amari kuma ga lokaci na kurewa. Shine ma babban barazanar saboda lokutan da ya kamata akwai akwai timeline dole ya kamata an tantance yawan alhazai na kowace kasa da za su je saudi arabia dole ya kamata lokaci za an tantance wannan an gama biyan kuɗaɗen kaza da kaza da kaza da masaukai da abinci da sauransu to duk wani abubuwan ba ba kammala su ba to kako ai akwai babban barazana ga aikin haji a bana kenan in haka ne ya nuna har su ma jihohi kenan ko gwamnoni sai sun ba da wani kaso kenan inda wannan abun zai iya yiwa a to menene menene gwamnan da ke shugabantan al'ummar musulmi da musulmi suka zaɓe sa menene amfanin kuɗin da yake da shi Ya taimaka ma al'umma in suna cikin wani hali alkaluman na hakon sun nuna zuwa yanzu jihar kaduna ke da mafi yawan maniyata da dubu hudu da ɗari shida da hamsin da shida yayin da kogi da ibonyi ke da mafi karanci mutum goma sha uku kowace inda abia akwa ibom anambra da cross rivers ba su ma da ko mutum ɗaya nasura da malika murar amurka daga abuja Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoton. Kafin mu je ga shirin mu na gaba, kuɗan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura. Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar ta BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Jana Local gwamnati ta ba mu uh, ta doke mu aiki a 2010 ba da biyan mu har 2011 sai an zantar da salari din ba ba labarin komai a ciki sai an zantar ma da salari makarantun yara na ma da muke yi ma Allah ne kawai ya inda muke yaran suke karatu amma wallahi ba karimin kunci ne muna ciki ba har har yanzu ba koren su ba dai ba an kibiyan su ne har yanzu suna na suna na aiki ma'aikatan da aka kora daga bakin aiki kenan a karamar hukumar kiyana ta jihar nasarawa a arewa ta tsakiyar najeriya tun a shekara ta 2011 a dakace mu. Yau ga wasu nan su ke nukura don mun san yance mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara ko oho gama ko wasan dara Allah Allah Allah. haɗa afirka Madalla. Masu bayan kammala zaben da ya kafa sabuwar gwamnati a jihar Nasarawa da ke tsakiyar Najeriya a shekara ta 2011. Kwatsam sai gwamnatin ta ce ta sallami wani adadi mai yawa na ma'aikatan da majalisun ƙananan hukumomin jihar suka ɗauka aiki a shekara ta 2010 wato ƙarƙashin kulawar tsohuwar gwamnati. ko da yake wannan lamari na neman zama al'adar gwamnatocin siyasa a najeriya amma ma'aikatan da wannan mataki ya shafa a karamar hukumar ta kiyana sun kalubalanci matakin na gwamnatin jihar ta nasarawa haɗin gwiwa da majalisar karamar hukumar ta kiyana inda suka gurfanar da su a gaban kotu yau fiye da shekaru goma kenan wannan batu yana gaban kotu amma har yanzu ba a kai ga karkare shi ba duk da cewa ma'aikatan su fiye da ɗari uku da suka kai wannan ƙara sun yi nasara a gaban kotun sauraron korafin ma'aikata ta tarayya da ke birnin makurɗi na jihar benue ni ne mai suna musa dan omaku daga kyana local government nasara to damuwa mu yanzu nan shine kyana local government ta ba mu ah, ta ɗauke mu aiki a 2010 ba da biyan mu har 2011 sai an zantar da salari din ba ba labarin komai a ciki sai an zantar mana da salari muna ciki muna ciki har 2012 to muka abin ya ci ya yi cinyewa ba su biya mu ba dan su da all oh, president da muka kuce sai muka yanzu da kotu a mukunki. kamin ku je kotu sun muku bayanin me yasa ba suka dakatar da ku ko kuma da salar da albashin ku ba su ga mana komai ba mm. mun bi mun bi mun bi an bi har an gaji kun kai ku nawa mun kai kusan 300 uku to yanzu da nake magana da ke wasu ma mutu wasu kuma sun samu aiki a gurin da za su samu aiki to da muka je kotu din 2011 muna kotu har 2020 Allah cikin sa ya sa kotu ta gani cewa muna da gaskiya ta dauki kes din ta ba mu cewa a cikin kes din da rulin da aka yi a district court of makodi aka ce china local government ta kuma da mu aiki da kuma biya mu salari din namu gaba daya a kuma confirming din namu hmm. har yanzu nan ba mu ji komai daga wurin gwamnati ba kusan bara ma muke yi. Hmm. Amma wannan abin ya shafi ku yan kiyana local government ne ko kuma da sauran kananan hukumomi. Local government guda goma sha uku na National State hmm. suka yi wannan employment wannan hukuncin kowa ya yi nasa based on his local government. Sunana Fatu Oiko Baba Yahaya daga China local government. Eh. Ciyaman na local government ne zababben ya kwashe mu aiki a 2010. An don fina mu kawai mu sai shekara goma sha mijina ya mutu shekara goma sha uku kenan yanzu ya lokaci ya rasu ya bane da kananan yara ne. Allah ne kawai yake ce da mu Allah kawai ya san hali da nake ciki makarantun yara na ma da muke yi ma Allah ne kawai ya san inda muke yaran suke karatu amma wallahi ba karamin kunci ne muna ciki ba kuma ba zan boye muke ba wallahi kowane lokaci sai na musu addu'a na wannan abin da suka yi mana wallahi na musu addu'a domin mu a bamu aiki na shi naka bamu da suka zo suka zalice mu saboda ba mu mai saya mana ba wallahi muna cikin wani hali wai su a cikin mu lokacin suna ba su da lafiya ne suna shan magani ne amma su ne dai wani abu wallahi ya zo ga su da su mutu an ji fili kenan ba su kara ji ba ma har yanzu ma ba labarin komi shuru ne kawai ba ma ji ma labarin komi kuma ma duka an zuba ma gefe kusan shekara goma sha kenan yanzu muna zube. to amma tun wannan lokaci ba ku sake tuntuban gwamnati ku ji ina aka kwana ba. an tuntuba gwamnati gwamnati sun cire su ba ruwan hannun su a ciki mu ba mu san hannun waye ne na ciki ba maganar wai maganar local government ne a ah, kuma state government ne maganar local ta involving har state an ji apila ma kodi ara win case na an zo gaban gwamna shine su suka sake doka kakara suka kai apil da apil ne kenan har yanzu sun ba su je apil ma kenan shuru wa wuri ya shuru abin shi ba magana ba respond na komi an don fina mu kawai mu sai shekara goma sha wasu su su mutu ba da rai zaka mun kungiya mun bi manya da hannu su ya na cikin wannan abu mun bi su har gaban sarkin cana mun kai kukan mu na ma'aikata an kore su a gaban shi ma amma har yanzu ne magana ba mu san yaya aka yi ba kawai an samu shuru na ko saboda ba mu da gata gata mu sai Allah shi yasa kawai aka yi shuru da magana ba mu san yaya aka yi magana ya dauke shuru ba su yi hakuri su zo sauran Allah su mai da ma bakin aikin mu tuna ba mu musu laifi bane sunana Aliyu Gabo Abu Rekiana Sarawa ba ba mu da sallama ba ba kuma ba amma da aiki an ba mu amma na sallama kan ba sallame mu ba ba rubuta mana wannan ba ba mu ba to muna kan zuwa aiki da abin shi to a biya mu ba biya ba in ji shirin ce to bayan da za mu yi aikin gashi da kaya wanda mu yi zama mu ga yadda Allah zai yi kuma da aka zaka dakatar da mu ya kusan wajen shekara ma amma duk wani abin da aka zo wanda zai na local government ko ana neman ko gwamnati na neman jama'a ko ana neman wani za ga za kira mu za ce mu je mu sa hannu abu kaza Eh, duk wani abin da zai sai an kira mu mu wajen ɗari uku da wani abu to amma saboda ke ke san yanayin gwamnati mu na kasar mu ne ne wato ra'ayi ne kai ya shiga gaskiyar magana ra'ayi ne na siyasa ya shiga wani abin yanzu takamamme me kuke bukata a yi bukatar mu kenan kawai a kwace muna yankin mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa ke zama a cikin tsumma. Duk da cewa gwamnatin jihar ta Nasarawa ta ce za ta ɗaukaka ƙara ko kuma ta ɗaukaka ƙara, amma dai har yanzu babu wani labari game da makomar shari'ar ballantana ma makomar waɗannan ma'aikata. Sai dai barista Ocha Olegede wanda shine lauyan waɗannan ma'aikata ya yi tsokaci dangane da halin da ake ciki a kan wannan batu. har yanzu ba koren su ba ne ba an kibiyan su ne har yanzu suna na suna na aiki mun ci gaba da shirya din dole ne za a biya su abin da ya kamata biya su tun lokacin da an an hana biyan su zuwa sunan. To amma ita ita gwamnatin ko kuma ce gwamnatin karamar hukumar Kiyana me take cewa kan wannan kesin? Ai na ba su na yi musu leta na kai musu abin nan eh, judgment day. Hmm. Akwai wani a minister of Justice na eh, Nasarawa eh, government wanda yake ya rike wannan case ma government da Kiyana local government shi har yanzu shine director of civil litigation a minister of justice na na nasarawa yanzu shi shi ma ya sani abin da yake a cikin ai ba ba shi kudi je biya kudin da za a yi eh, abin mm. compilation na record din ba mm. mutane ma na ma kuma ba su samu kudi ba sun da ba a biyan su abin wujen da muke yanzu wannan ba su yi komai ba wata kila zan je wujen nima content proceedings na masu eh, yana local government mm. abin da za a yi kana nan gaba. Abokiyar aiki Zainab Babaji ta shafe kwanaki da dama tana tuntubar shugaban karamar hukumar ta kiyana na yanzu ta lambar waya game da wannan batu, amma lamari ya ci tira. Amma duk lokacin da nasara ta samu za mu ji abin da suke faɗa game da wannan batu. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayayya ko neman magana sai an so juna an daina. Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma ga Murtala Faruku yana da labaran wasanni. ƙasar masar ce ta mamaye gasar wasannin motsa jiki na nahiyar afirka karo na 23 da aka kammala jiya lahadi a gasar ghana masar ɗin ta sami nasarar lashe jumlar lambobi 192 da suka kumshi zinari 300 da azurfa 47 da kuma tagulla 42 najeriya ce ta zo ta biyu a gasar ta wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta bana da lambobi 121 da suka hada da lambobin zinari 47 da na azurfa 34 da kuma na tagulla 40 Najeriya da ta yi kaka gida ne a bangaren wasannin ɗaukar nauyi inda ta sami lambobi har 32 da kuma bangaren tsere wanda ta sami lambobi 22 a cikinsa to sai dai kuma tawagar ta najeriya da ta 'yan wasa 350 ta sami lambobi a kusan dukkan bangarorin gasar ta bana kasar afirka ta kudu ce ta zo ta uku a yawan lashe lambobi inda ta sami lashe lambobi 106 da suka hada da zinari 32 da azurfa 32 da kuma tagulla 42 sai algeria da ta zo ta hudu da jimillar lambobi 115 na zinari 29 azurfa 37 da tagulla 48 yayin da cikon ta biyar na sama ita ce tunisia mai lambobi 88 da suka hada da zinari 22 da azurfa 27 da kuma tagulla 39 mai masaukin baki wato kasar ghana ta zo ne ta shida a jadawalin da lambobi 69 da suka hada da zinari goma sha tara da azurfa ashirin da tara da kuma tagulla ashirin da ɗaya. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Chelsea ta Ingila na ƙara matsa ƙaimin farautar ɗan wasan gaba na Najeriya Victor Osimhen da ke taka leda a ƙungiyar Napoli ta ƙasar Italiya. duk kuwa da kalubalen da chelsea din ke fuskanta na badakalar hada-hadar kudade da dokokin wanzar da riba na hukumar shirya gasar premier osimhen mai shekaru 23 da ya koma napoli daga lele ta kasar faransa a kan kudi fan miliyan 75 a yanzu yana da kimar zunzurutun kudi har fan miliyan 120 zuwa 130 sakamakon haskawa sosai da ya yi a kungiyarsa ta yanzu ta napoli rahotanni kuma sun bayyana cewa dan wasan na da sha'awar komawa kungiyar ta chelsea inda ake saran zai taimaka mata wajen samo bakin zaren matsalolin da take fama da su a bangaren 'yan wasan gaba. to sai dai kuma wajibi ne chelsea din ta dauki wasu matakai na musamman kafin ta iya samun osimhen la'akari da matsalolin kudade da kasuwanci da take fuskanta wanda hakan kan iya hadawa da cefanar da wasu 'yan wasanta domin samun kudaden mallakar osimhen hakan kuma na zuwa ne yayin da wasu kungiyoyi kamar manchester united da arsenal da psg suke zaman jiran dama a zawarcin dan wasan da zimmar yin wuf da shi To ƙarshen labaran wasannin kenan mu kasance lafiya. A gaida Murtala yanzu kuma sai karatun Alkur'ani na yara albarkacin watan Ramadan. Sunana Ramlat Rabi Sama'ila, zan iya surat sabbi. aina aduala ƙasar kamaru a'udhu billahi minash shaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim wallazi qaddara fahada mar'a fata'alahu gusa an awa أرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجار وما يأفى ونيسرك لليسوى فزكي ذكر إن فات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلى من تزكى وذكر وذكر اسم ربه فصلى بل توسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي سوف الأولى سوف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice sakataren janar ɗan majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa a yau litinin cewa akwai buƙatar gaggawa ta tsagaita wuta domin ayyukan jin kai a gaza inda falasɗinawa ke fama da yunwa da yake magana a yayin wata ziyara da ya kai jordan wata rashiya ce Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ci gaba da matsa lamba don ganin an samar da ƙarin hanyoyin kai agajin jin kai ya kuma yi kira ga Isra'ila da kada ta sanya wasu sharaɗa ko kawo wani cikas wajen kai kayan agajin jin kan. jami'an ukraine sun ce rasha ta yi amfani da makami mai linzami na ballistic wajen kai hari a birnin kiev a yau litinin wanda ya jakata akalla mutane biyar rundunar sojan saman ukraine ta ce ta lalata daka makamai masu linzamin da aka harba da kuma takwas daga cikin jiragen sama marasa matuki guda tara da rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare a cikin dare a biranen mykolaiv da odessa magajin garin ke vitali klitschko ya ce tarkacen makaman masu linzami da suka fadu sun lalata wani gini tare da lalata tagogi a gine-ginen da ke kusa jakadiyar amurka a ukraine bridget brink ta ba da rahoton jan fashe-fashe masu karfi a babban birnin ukraine gwamnatin faransa ta tsaurara matakan tsaro a matakin koli a jiya lahadi bayan mummunan harin da aka kai a wani wurin kallon raye-raye da kaɗe-kaɗe a rasha harin da kungiyar is ta ɗauki alhakin kai shi Prime Minister Faransa Gabriel Attal ne ya sanar da matakin a wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na X wato Twitter. Yana mai cewa hukumomi suna nazarin ikirarin da kungiyar IS ta yi na kai harin na Moscow da kuma barazanar da ƙasar ke fuskanta. sanarwar dai na zuwa ne bayan da shugaba emmanuel macron ya yi wani taron tsaro na gaggawa sakamakon harin da aka kai ranar juma'a a wata unguwa da ke birnin moscow Masu sauraro nan muka kawo karshen shirin namu ne yau sai kuma goban Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Julie da da ta daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu Nelson ni Muhammad Hafiz baba ke cewa ku kwana lafiya.